wannan gagarumin farmaki dai da sojojin saman Najeriya za su fara kaddamarwa da manyan jiragen yaƙi a martake da Operation Dirar Mikiya. Jim kaɗan bayan kaddamar da shirin na tambayi babban kwamandan rundunar sojin kundun bala na sojojin saman Najeriya Air Vice Marshal Akpasa Samson Okon wanda shi da kansa ke jagorantar wannan farmaki. Kowane ƙarin bayani zai mana. An air operation meant to flush out the criminals uh... in uh, Zamfara state. Uh, Wannan wani farmaki ne ta sama na fatattakar 'yan bindiga daɗi daga jihar Zamfara da kuma yankunanta. Tunda nan guso ba mu da inda manyan jiragenmu na yaƙi za su ke sauka ko tashi daga nan. Yanzu muna amfani da filin jirgin saman Katsina. A don haka ne ma ga mun jirge jiragenmu masu yawa a can. Kuma duk da waɗannan jiragen yaƙi masu yawan gaske da ka gani a birnin na Katsina. Akwai ƙalin wasu uh, masu yawan gaske da su ma nan gaba kaɗan za su biyo baya. Kana ƙarin dakaru na musamman suna bisa hanya da sauran kayan aiki. Jiragen yaƙi dai irin su Alpha Jet, Augusta 109, EC-135, Diamond 422 da MI-35 tuni suna nan cikin shirin kai farmaki yayin da ake jiran ƙalin wasu da dama. To ko waɗannan kayan faɗa ba su yi yawa ba? Tambayar kenan da na sake yi wa Air Vice Marshal Akpasa Samson Okon. It's going to be an intensive operation. Ka san wannan wani irin rubdugu ne na a yi ta ƙare muke son kaddamarwa. A don haka muka kawo waɗannan kayayyakin faɗa. faɗa da ka gani a halin yanzu. Air Commander Ahmed Tijjani Baba Gamawa wani tsohon komanda ne a rundunar sojin saman Najeriya. Kowa ya san irin abubuwan da ke faruwa a Zamfara. Abubuwa sun ki gaba sun ki baya. sun kakare a har gobe ke ana kashe rayukan mutane a wannan abu da aka ɗauka wannan mataki ya kamata a ɗauki wannan mataki ma tuntuni ya kamata a yi wannan abu a ɗaya bangaren kuma masanin tsaro malam kabiru adamu na da wannan tunani bayanai sun fito cewa ainihin maharan ne wanda suke zaune na saboda zafin hare-hare da ake kaiwa suka guje daga nan suka koma birnin gwari to kaga duk yunkurin da za a yi wanda ba wai an mamaye dazuzzukan nan ba ne. an tabbatar da cewa an hana wannan dama da suke da shi na ketarawa daga wannan daji daji zuwa wancan daji da kuma tsakanin kasashe da ke nan yankin tunda ba abin da ya raba misali Nigeria, Katsina, Zamfara da Nijar ba na tunanin cewa abin zai wani dogon tasiri. Hassan mai na kai na muryar Amurka muryar Amurka daga Zamfara, Najeriya.